الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa allah kuwa mai ji ne masani ne allah shi ne. majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan zango na farko na wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaru abin da zai biyo baya shine shirin nan na kokun san sai kuma mu kawo muku shirin ku na masu sauraro muna ɗauke da shirin tarbiyya sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta ce ta ƙi zuwa taron sharmin sheikh na ƙasar masar ne a kan falasɗinu saboda kar ta zama shaidar zura a kan kisan kiyashin gaza a bahrain fursunoni casa'in suna yajin cin abinci saboda neman 'yanci shugaban ƙasar najeriya ya yi sauye-sauye a cikin makamarin dunonin sojojin ƙasar to yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarin duniya iran ta ce ta ki zuwa taron shan sharm sheikh na ƙasar masar ne saboda kar ta zama mai shaidar zur a kan kisan kiyashin al'ummar gaza babban maga takardar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran dr ali larijani ya bayyana cewa bayan da aka ɗauki shekaru biyu ana yi wa mutanen gaza kisan kiyashi wanda mutane dubu saba'in suka yi shahada wasu fiye da dubu ɗari suka jikata suna son a rufe wannan laifin a taron zaman lafiya ali larjani ya ƙada cewa sun kashe al'ummar falasɗinu sun hana su abinci da ruwa yanzu kuma suna son bayyana kawo kansu a matsayin su ne masu ceton falasɗinawa don haka wannan taron ba komai ba ne sai wasan kwaikwayo taron da aka yi a sharm na ƙasar masar dai shine wato an yi shi ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa amurka donald trump wanda ƙasarsa ce ta kasance a gaba wajen bayar da makamai ga haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon shekaru biyu da ta ɗauka tana yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi shugaban ƙasar najeriya ya samar da sauye-sauye a cikin rundunonin sojan ƙasar kafar watsa labaru ta afirka news ta bayyana cewa babu wani cikakken dalili da aka gabatar dangane da sauye-sauyen tare da kore jita-jitar da aka rika watsawa a kan yunkurin juyin mulki a kasar a watan satumba da ya kai ga tsare sojoji ashirin daga ciki har da birgediya janar da kuma mai mukamin kanar mai magana da yawun shugaban kasar ta najeriya ya bayyana cewa shugaba ahmad tinubu ya sallami manyan jami'an sojoji da suka hada da babban hafsan hafsoshin sojan ƙasa emmanuel ogala shugaban sojarwa da hassan abubakar shugaban sojan sama shugaba ahmad tinubu ya nada olufemi oluyedi tsohon hafsan hafsoshin soja a matsayin sabon manisan tsaro sabon shugaban sojan ƙasa shine major general w shu'aib sai kuma shugaban sojan sama da shine sk akene sabon shugaban sojan ruwan ƙasa shine rail wato real admiral abbas tare da cewa babban babbar sharkwatar ƙasar ta sojan najeriya abuja ta kora jita-jitar da aka rikai cewa an yi yunkurin juyin mulkin sai dai hakan bai kawar da tsoro a tsakanin 'yan kasar ta najeriya ba wani dan majalisar dattijai sanata erobeu ya ce da alama hukuma tana fifita baiwa kanta kariya ne fiye da sauran barazana da ake fuskanta ta fuskar tsaro a faɗin ƙasar. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Fursunoni cas ɗin suna yadin cin abinci domin neman 'yanci a ƙasar Bahrain. wani rahoto na kafar watsa labarun birtaniya ya bayyana cewa da akwai fiye da fasinoni casa'in da suke yajin cin abinci a gidan kurkukan ƙasar bahrain saboda suna neman a sake su rahoton ya kuma ce mafi yawancin fursunonin da suke yajin cin abincin suna babban gidan kurkukun ƙasar ne kuma an kama su ne wato da yi musu hukunci bisa dalilai na siyasa wannan dai ba shine karan farko ba da fursunoni a ƙasar ta bahrain suke yajin cin abinci bisa neman a kyautata yanayin rayuwarsu a inda ake tsare da su ko kuma neman a sake su ba tare da sharaɗi ba kamar yadda suke yi a wannan karan wani sauti da aka naɗo daga cikin wato gidan kurkukun ya ambato wani daga cikin fursunonin yana cewa sun fara yajin cin abincin ne din ta ranar shida ga watan oktoba bayan da suka aiki da wasiƙa zuwa ga jami'an gidan kurkukun suna neman a sake su amma ba a yi ba hakanan ya ce bayan da aka yi watsi da buƙatar tasu sun yanke shawarar faɗawa cikin yajin cin abincin da fara daga ƙin karɓar karin kumallo daga nan sai suka ƙi karɓa abincin dare daga ranar sha-hudu ga watan oktoba fursunonin sun yanke shawarar fadawa cikin yajin cin abinci baki daya da akwai ɗaruruwan fursunonin siyasa a ƙasar bahrain da aka ɗaure su saboda kiran samar da sauyi a cikin siyasar ƙasar bahrain dai tana bin mulkin mulukiya ne da sarki yake da wuƙa da nama ba tare da dokoki sun yi masa wato iyaka a aikinsa ba iran za ta karbi bakuncin taron kungiyar tattalin arziki ta eco a gobe litinin a gobe litinin ne dai za a bude taron kungiyar tattalin arziki ta eco a nan birnin tehran kamar yadda mataimakin ministan harkokin cikin gida na iran din ali zaini wanda ya sanar taron dai za a yi shi ne a matakin ministocin harkokin cikin gida domin shata hanyoyin aiki tare a tsakaninsu bayan da aka ɗauki shekaru masu tsawo a gudanar da irinsa ba ali zaidani ya kuma yi ishara da cewa taron na wannan karan zai mayar da hankali akan hanyoyin bunƙasa alaƙa da ƙasashe makwabtan musamman ma dai bisa la'akari da cewa gundumomin iran da suke akan iyaka suna da kyakkyawa alaƙa da ƙasashe makwabta bugu da ƙari taron na ƙungiyar eco zai yi ƙoƙarin kawar da duk wani ƙalubale da ake fuskanta da yake kawo tsaiko wajen kai da komowa tsakanin ƙasashen ita dai ƙungiyar tattalin arziki ta eco an kafa ta ne a tehran a shekara ta 1985 da ƙasashe uku iran pakistan da kuma turkiya sai dai kuma daga baya kasashe da dama sun zama mambobi da suka hada da afghanistan azerbaijan kazakistan kirgizistan tajikistan turkmenistan da kuma uzbekistan manufar kungiyar dai ita ce bunƙasa alaƙa ta tattalin arziki kasuwanci da zuba hannun jari ƙasashe suna son samar wato ƙasashen suna son samar da kasuwa ta bai ɗaya tsakaninsu da kai da komowar haja ba tare da tsaiko ba jami'ar ahmadu bello wato abu a zaria da ke najeriya ta ta wani faifan bidiyo da aka yada kafin sada zumunta da ke zargin cewa jami'an na da hannu a wani gwajin nukiliya wata sanarwa da wato daraktan hulɗar jama'a na jami'ar malam awwal umar ya fitar a ranar asabar jami'ar ta bayyana cewa wannan faifan bidiyon da aka samar ta hanyar na'urar kirkirar bidiyo ƙarya ce kuma an shirya shi ne don rikita jama'a da bata hakikanin manufofin ƙasar wajen amfani da makamashin nukiliya umar ya jaddada cewa dukan ayyukan nukiliyar najeriya ana gudanar da su ne bisa tsarin lumana da kuma bin ƙa'idar ƙasa da ƙasa kamar yadda yarjejeniyar nan ta npt ta tanada ya kuma ce cibiyar da ke samar da koyon bincike a kan makamashi da ba da horo ta jami'ar amal bello cert wadda aka kafa ta a shekara ta 1976 tana aiki tare da hukumar hana yaduwar makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kuma kasashe kamar amurka rasha da china kuma bata taba gudanar da wani shiri akan batun makamin nukiliya ba to karshen labarin duniyar kiran To yanzu sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokon samuroyin masu saurare, shirin tarbiyya da kuma kiɗe-kiɗen iraniya a sauraro lafiya. To sharhin namu a yau zai mai da hankali ne game da furucin Iran na cewa dole ne a kawo ƙarshen rashin hukunta Isra'ila na tsawon lokaci bayan ra'ayin da kotun ƙasa da ƙasa ta ICJ ta fitar kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagayi ya yi kira da kawo ƙarshen rashin hukunta Isra'ila na tsawon lokaci da yake Allah wadda da keta dokokin jin kai na duniya da gwamnatin Isra'ila ta yi bayan da kotun kasa da kasa ta ICJ ta fitar da ra'ayinta a ranar larabar ta gabata kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. A cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na X mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran ya bayyana cewa wannan ra'ayin na ICJ ya sake bayyana gaskiyar da ba za a iya musantawa ba. cewa gwamnatin isra'ila ta ci gaba da zama mai fatali da rokokin kasa da kasa da kuma jin kai na duniya mr bagai ya kara komawa ga ra'ayin kotun da ya gabata wanda aka fitar a watan yulin shekarar 2024 wanda ya ayyana cewa mamayar filayen falastinawa da isra'ila ta yi ba bisa ka'ida ba ne ya bayyana cewa gwamnatin isra'ila ta saba wa waɗannan ka'idodi akai-akai kuma kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icc ta yi allah wadai da ita saboda aikata laifukan yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a gaza a halin yanzu kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icj tana duba wata kara da afirka ta kudu ta shigar wadda ke zargin isra'il da keta yarjejeniyar kisan kare dangi ta 1948 ta hanyar aikata kisan kiyashi a gaza a wani batun kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa 41 ne da ke aiki a zirin gaza suka yi kira gwamnatin isra'ila da ta ba da damar shigar da kayan agaji kamar da yarjejeniyar tsagaita wuta da dokokin ƙasa da ƙasa suka tare da tun lokacin da aka fara tsagaita wuta gwamnatin isra'ila ta hana jigarar kayan agaji masu mahimmanci zuwa gaza ba tare da wani dalili ba a wani sabon tsarin da ta bijiro da shi na yin rajista ga kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa wanda ke ƙara jinkirta ayyukan jin kai na gaggawa tsakanin ranakun goma zuwa 21 ga watan oktoba na shekarar 2025 din nan an hana kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa 17 shiga gaza don isar da kayan agaji na gaggawa da suka hada da ruwa abinci tantona da magunguna matakin ya shafi kashi 94 cikin ɗari na ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke son shigar da tallafi gaza isra'ila na cewa ƙungiyoyin ba su da izinin kai kayan agaji zuwa gaza wanda masanar dama da kuma ƙungiyoyi ke ganin isra'ila ta sanya siyasa a cikin lamarin kusan dala miliyan hamsin na kayayyaki masu mahimmanci daga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa game da abinci kayan kiwon lafiya kayayyakin tsafta suna makale a cikin rumbuna ajiya wanda ke hana su isa ga waɗanda ke cikin bukata takunkuman da gwamnatin isra'ila ta sanya ya hana falastinawa samun mahimman taimako kuma ya lalata tsarin shin kai majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga isra'ila da ta biyu umarnin kotun icj don suka ke isar da kayan agaji ga gaza babban kwamishinan kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volter tirk ya yi kira ga isra'ila ta gaggauta bin umarnin kotun duniya icj na kwanan nan yana mai jaddada wajibtinta a ƙarshen dokokin ƙasa da ƙasa na tabbatar da cewa kayan agaji masu mahimmanci sun isa gaza da yankin falastinawa da aka mamaye a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar alhamis turk ya jaddada ra'ayin shawarwari na icj wanda ya sake tabbatar da cewa an toye hakkin dan adam da dokokin shin kai a yankin falastinawa da aka mamaye hukuncin ya wajabta wa isra'ila mutunta hakkin dan adam na falastinawa game da samun kayan masarufi shawar da icj ta yanke ranar laraba ta jaddada nauyin da isra'ila ke da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva na sokake ƙoƙarin ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu kamar ƙungiyar agaji tare da cross na duniya da hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga 'yan gudun hijira na falastinawa mr turk ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su ba da fifiko ga kare rayuka na mutane da kuma isar da mahimman kayan agaji ga gaza yana mai cewa shine mataki na farko zuwa ga maido da zaman lafiya a yankin ya jaddada cewa bin wannan shawara yana da matukar mahimmanci wajen rage mummunan rikicin jin kai da kuma tallafawa sauya rijiyar tsakaita wuta ta yanzu zuwa zaman lafiya mai dorewa duk kasashe dole ne su yi gaggawar magance mummunan yanayin tabarbarwar kare hakkin adama da jin kai in ji turk yana kira da gaggauta kai agaji zuwa gaza don samar da kwanciyar hankali mai dorewa bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa a watan yulin shekarar 2024 kotun ta icj ta fitar da wani ra'ayi na ba da shawara inda ta ayyana mamayar isra'ila a yankunan falastinawa ba bisa doka ba kuma ta buƙaci a kawo ƙarshen hakan ba da jimawa ba a wani ra'ayi da aka fitar a ranar laraba kotun da ke hague ta sake shaidar cewa isra'ila dole ne ta yi aiki tare da hukumomin majalisar ɗinkin duniya nan suka ke isar da kayan agaji ga gaza isra'ila ta fara kai hararanta ne a gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 bayan harin bazata na kungiyar hamas a matsayin martani ga zalunci da gwamnatin isra'ila ke yi wa falastinawa tsawon shekaru yakin kisan kare dangin na isra'ila ya yi sanadiyar mutuwar mutane 68,234 galibi mata da yara kuma akalla 373 sun shi rauni. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma ba vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da Hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da Kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya da Sunusi Madattai da Magaran da kuma tsoho mai albarka da Mamman Sani Cinwaza da Dozman da kuma alakasan Baba Agadas da alakasan Nijar da Presdi Dozman na muku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a jadkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin jadkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da Tasiu Angol Tudu da muhammed lawal Ɗan da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da Iliya shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba dafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf neja da Dan Yahaya Dan na Azare da mai ila mai kanti da shayi garken daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na da ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya na haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yankin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin Watsa Tasiu Unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ni da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Mannafi Kureji da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani walaska tsatsun burum a cikin jihar da jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da makaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirani ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, Sani Alaska da dukkanin 'yan uwa da amina arziki, Ado Siniya da dukkanin 'yan uwa da amina arziki na ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su. 'Yan babban birnin Niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su. 'Yan Tawa, 'yan Talaberi, 'yan Agadas, 'yan Maradi, kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. In na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi. Fatima daga nan har tare tarayyar Najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lafiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin damagaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu dodo wanda ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin damagaram ina gaida al-dahir Baban Liman ina gaida Allahu mai kwamfuta kuma tare da aboki na muji soja mai da sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulladi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahara a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe Hassan barka yin ce a tashi lafiya. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saba gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan binin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i wa salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilmantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana ƙanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna haka da ƙananan ƴaƴansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa ƴaƴansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsin amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a kuma nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq wanda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ta kira shi da cewa fa innaka la ala da kuma masararo har la yau kan dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafa wa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa ma ma ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyali wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne to madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar Daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne kira da aminci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai dora kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a cikin wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo shi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shi mai kawo muku kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar iran da mun samu nishaɗi kuma ƙayatarwa to ba da lokaci ba kamar ka saba dai a shirin na muna gaitun ku mawaƙa daban-daban wanda a yau mun gawo muku ko mun gaito muku kamal kadiri ne wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran domin baje kolin irin mawaƙin da yake dauke da su a cikin shirin namu da fatan za a gyara zama kuma za a ji shirin. me, me. madalla an gaishe ka da kamal kadiri fice mawaƙi na ƙasar iran game da gudunmuwar da ka bayar a cikin shirin ni ma dugun shirin da nakan ci tare da ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. هەستین هەموو پێکەوە دەردی یەکتر داکەین هەستین هەموو پێکەوە دەردی یەکتر داکەین چارەی دەرونی پرخام باشقی کبریەکەین چارەی دەرونی پرخام همون sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كل هربك ها إسلاميت مي طهران كل ها إيمت هتصدق بها شلوم اتهشدور آنو بوتخيم مشاع أخت أسري وخمشيم عد شتم أسري وعسريم لفي هشعون بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ועשרים לשעה וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל